ba ɗan adam so ake a kaskanta shi ba sai a zage shi sai a ci masa mutunci shi mai cutar da kai abin da yake so kenan so yake ka kaskanta kar a ga darajar ka ya ci ma mutunci ya faɗi kaza ya tona ma asiri ya faɗi kaza da kaza a kanka to kai in ka danna wannan Allah ya ma alkawarin zai ɗaga ka sama da shi to ashe in kana da dabara mai za ka yi sai ka haƙura saboda ka samu Allah ya ɗaukaka ka in kuma ka yi faɗa wajen kare kanka sai Allah ya barka da dabararka da kai da